abinda bai dace da 'ya'yan musulmi a ce sun jahilce shi ba a cikin addinin musulunci to idan ba a manta ba muna cikin isinin abin da ya shafi tafsir ne na wannan littafi shekaran jiya satin da ya gabata mun yi magana ne akan tafsirin suratul fatiha mun tattauna akan tafsirin suratul fatiha wanda dukkan wani musulmi bai kamata a ce ya sakaci bai iya karanta fatiha ba kuma bai san ma'anonin da ke cikinta ba shi ya kokari ya kawo mana wannan domin ya zama abin da za mu yi amfani da shi domin gane ma'anar wannan sura daga nan sai malai ci gaba da cewa ikira a suratul ikhlas wa fasirha ya ce tambaya ka karanta suratul ikhlas kuma ka fassara mana ita da yake ne ya ala shin ka iya karatun suratul ikhlas sannan ka iya ta to in baka san wace ce suratul ikhlas ba baka san ta ba ya kamata ka sani to wace sura ta kira suratul ikhlas wanda ya sani ya daga an wace sura suratul ikhlas ikra ita ce suratul ikhlas tó na na na musulmi musulmi a ce bai san suratul ikhlas ba kaga akwai kunya kana musulunci ba ka san wace ke suratul ikhlas yanzu shi wannan yaro inda cikin syllabus din sun tafsir an sa wannan kaga ba za a tambaye shi a ce suratul ikhlas yace bai san ba amma ya san ulwan da Allah ya samu dace to shi ne malai yake cewa ka karanta suratul ikhlas da kuma tafsirin تجي سورة الإخلاص وتفسيرها سورة الإخلاص لكم تفسيرها بسم الله الرحمن الرحيم وكرنتا من خير كرنتا من رسول مجيء وزمن ما أولي كرنتا من قل هو الله Thank you. ya karanta mana suratul ikhlas wannan yaron da kuke gani yaro ne a ido amma ba yaro ba ya sauke qur'ani Wannan ba shi ba har da kaura da za sauki shekara kana a shekara ko jiki girma ɗaya da abba ɗaya na ɗauka ko goma mai tuma ya ce sha ɗaya gare amma yana cikin shekara goma sha ya karanta wannan sura mun ji to kaga yau akwai jin nauyi kwarai da ga wanda a da shekaru a kace ya karanta wannan surar ya tsaya yana inda inda cikin ta Allah ya samu gani wannan sura ta ce bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai yace qul huwallahu ahad to gashi nan bari mu ga tafsiri a tafsir yace qul huwallahu ahad ka ce shi ne Allah ahadun wanda yake kwaya ɗaya ma'ana kuliya ayyuhar rasul ka ce ya kai wannan manzo mai daraja huwallahu shi ne Allah la ilaha gairu babu wani abin bauta bisa ga cancanta wannan shi ne ma'anar ƙulhu a ahad to ina ma'anar Allahu samad Allahu samad Allah wanda ake nufi da bukata yake Allahu wato tarfa'u ilaihi hajatul khalq Allah shine wanda wato bukatocin bayi suna ɗauka zuwa gare shi ma'ana shine wanda ke biyan bukatar bayi kenan wannan sunan na asaman abinda yake nufi wanda ka biyan bukatun bayan kenan ya kasa ma yaron abdus samad ne nake ne bawan mai biyan bukatocin bayi kaga irin wannan sunan suna ne mai muhimmanci a saya yaro shi don an sami suna da suna muhimmin suna Allah ya samu gani lam yalidi wa lam yulad ina ma'anar lam yalidi bai haihu shi Allah ya an ce lam yalidi bai haihu ba ai fala wala da lahu babu da gare shi wa lam yulad sannan ba a haife shi ba ai wala walida lahu ce bai da mahaifi Allah shi ke da wannan sifa ba haife shi ba bai haifa ba shi bai da ɗa sannan bai da mahaifi kuma walam ya kullahu kufuwan ahad babu wani tamka kwaya ɗaya da ya kasance kamar Allah babu shi ai walam ya kullahu mamasilun fi harki bai da wanda ke tamka da shi yake da misali da shi a cikin halittu babu shi Allah shi kadai ne walam yakul lahu kufuwan ahad wannan shine tafsir na wannan sura a gurguje shine tafsirin ta to daga nan kuma sai abin da ya shahi sura ta gaba ikra suratul falaq wa fatiha ka karanta suratul falak da tafsirin ma'ana ka iya karatun suratul falak kuma ka iya tafsirin ta eh shi ma abu ne da ƙalubale ne a a gurin ɗiyan musulmi a ce ba su iya karanta suratul falak kai wace ce suratul falak na wal a'udhu bi rabbil falak ita ce suratul falak to karanta mana ita sai ka dan masu to kun shi ma mun samu wani yaro ya karanta mana wannan sura suratul to za mu ji tafsirin wannan sura Ya ce a tafsir qul a'udhu bi rabbil ce kace a'udhu ina neman tsari da kariya bi rabbil falaq ga ubangijin safiya idan an ce alfalak ana nuna asau wato wayewar gari ƙul ya ayyuhar rasul ka ce ya kai wannan manzo mai daraja a tasimu bi rabbis subhi ina neman tsari da kariya ga ubangijin sahiya wa jiru bihi kuma ina neman agajin sarkari shine ma'anar kul a'udhu bi rabbil falaq shine ma'anar shi to sai min sharri ma khalaq menene min sharri ba khalaq daga sharrin ma halaka duk abin da ya halitta ai min sharri ma yuqdi min al makhluqat daga sharrin duk abin da ya halitta daga sharrin ma yi ƙobi duk wani abin da ke cutarwa minal mahaluka ta daga abin da Allah ya da lokacin da ka ce min sharri ma halak to kariya kake nema ga Allah daga sharrin duk wani abu mai cutarwa cikin halittun Allah ko mina komi na na da kasar da kace min sharri ma khalaq daga sharrin duk abin da ka halitta ma'ana duk wani abu mai cutarwa cikin abin da ka halitta to Allah karin daga shirin kunama maciji mutum aljani shi yasa ga ake so da su bahe mutum ya karanta waɗannan surorin su domin ya samun makarsa kariya ga duk inda ya shiga Allah zai ba shi kare eh. wa min sharri gasikin idza waqab daga ga gasikin wato shine mai koyewa a cikin duhun dare shaka ta magasikin ai duk wani mugu yana amfani ne galibi da mi da dare miyagu ba su cika fitowa da rana su ƙalubalanci mutu sun yi labewa da dare su cutar da ta da ba a gari su domin sharri daga sharri ga sikin wato wa a ta sama billahi ina neman tsarin Allah min shirurin lati da zaharar billahi daga sherukka wayanda suke bayyana a cikin dare min dawabin wani suse na daga dabbobi da ‘yan washi da yankin dafa shi ne ma'anar wa min shar da gasikin izawa lokacin da kace wa min shar da gasikin izawa kaba neman tsare kake daga kariyar duwani mungu mugu wanda ke ɓoya cikin dare daga cikin dabbobi daga cikin 'yan fashi daga cikin 'yan kidnappers Allah ya shiga tsakaninka da shi a lokacin da ka hudu wannan shi ne ma'anar min sharri gasikin ina neman tsarin Allah daga sharrin dare idza wa qaba yayin da ya game duniya da duhunsa to Allah ka kare ni daga sharrin duk mai sadatowa cikin wannan duhun dare ya ce zai cutar da wa min sharrin nafasati fil uqad da kuma sharrin annafasati masihirta masihirta su ne annafasati kada an ce masihirta ma yana ci gobe ci ma na in kaji an ce maye abinda aka nihi masihirci ɗan sihiri matsayi shi ne mayi kako sai yanzu shi aka yayi a garin nan ko komai ta so na rashin lalata a ce an yi akwai wa mayi na kama to ka dinga karanta wannan wata rana a islamiyya aka yi mitin aka ce ana son gadina masu hada da masu ruwa da tsaki cikin makaranta aka taru wani aji to kun san haɗin mana in za a magana da shi sai an ɗauki mataki sai an gaba da wasu da cijai guda biyu wayanda ana ganin in suna magana ina sauraron su sai aka ce to hajiya malama akwai magana akwai malama halima kan giwa akwai hajiya wambai matar wambai wadda su zura nan ko to kaga waɗanda ga da cijai na kuma suna magana ana sauraron su sai aka ce to malam kiran ka mun kai mun hada ba na ce to rage makarantar da wata na nan mai ya na ce to nan cikin makarantar da suka ce a daukar mata mataki na ce to ban gane wai duk matakin da za a daukar mata a daukar mata na ce ni dai na daukar mata masana mun ku gogo daukar mata ta suka ce to malam kai ka dauki mataki na ce ni wallahi na dauka don da gida da nisan da su baya na karanta kurwa sau uku falakin sau uku na su sau uku za gani na ɗauka mata mataki in cikin ku akwai da ba su ɗauka ba yanzu ta ɗauka ko ba za mu mutai mace gaba da karatu kai yanzu mala a islamiyya a ce wata mai yasa me kake tsammani wallahi rai islamiyya nan za a to ga yamin yanzu in ka ce kotu kacewa da maye sai a ce to me da ka nan za a rika ai turanci ai ta wahala da kai ya waro a auji wata kotu cikin kotunan mu da ake shari'a aka ɗauko wani mutum daga wani gari kai hankuli na ɗauko dogon bayani daga wani gari saman gado wai mai sai aka zo da shi aka kaji shi ne sai shi alƙalai yana nan da rashi alƙalai da ce wannan shi ne maye ce aka ce awo sai aka ɗauko wani mutum saman gado aka ce kamun mai don haka shi na wanda mutum ya kama sai shi alƙalin ce tobe da matsala ina maye mu ga so suka ce abin da muka so mai girman alƙali shi ƙetare shi da ce to da ya ƙetare ku an gama suka ce kwanar ya ce tobe da matsala ku aje shi an ka ajiye ya ce ku ɗauko manyan barguna aka samu manyan bargunan da ya allo da bai gai ko ya bude ido aka rufe shi sai aka ce to shi ma ya hito wani tsaye wanda aka zarge ya yi tsaye alƙalai ya yi tsaye yan sanda suka yi tsaye waye ya yi tsaye kowa ya tsaye manyan mutane na cikin kotu mana kawai sai alƙalai ya wa ɗan sanda ishara ya ce mu ɗan sanda tsallake shi kawai sai ɗan sanda ya tsallake shi yana tsallakewa shi ɗan sanda ya ji alama an taɓa mutumin ga zabura ɗaya yi ya zabura ya tahi da ya ce eh, eh minima minima sai ya zabura ya rike ba Allah wangar ba shi tsallake ba ya alƙalai ce to ba shi an maye ga ɗan sandan shi an maye garin ga an kai ta garin wasuwar garin ba gai na an kai ta an da ce kage ɗan sannan ga wala ake an maye ai mayan nan daga nan shi wa an da ke kamun mai ya suna ɗaya da yake tuna Allah a bar shi ya tsari daga yawan shi tsari yau arki malam ba wallahi a cewa babu mai amma wasu mutane wallahi shaddin ya ce ya kamata ko wanda aka ganin cikin rai a ce mai amma akwai waɗanda matsayar da mayun ne to kaga su maganin su kulhuwa da falke da rasu kawai yanzu na kayar ta bari su karanta ɗiyanka yanzu ga yaran nan za su islamiyya a gaya musu ku karanta ƙulwa sau uku falaki sau uku nan sau uku ɗan nozari nozari wani a karanta musu ƙulwa da falaki da nasi a sha musu da cikinsu u'izu kuma ko u'izukum ko u'izuki ko u'izuka da kalmatin lahi ta ma min sharri ma kalar a fice su duk wani mai sharri mutum ko aljawala ba zai isa ba wannan ita ce mahita an yi wani gafi ma irin wanda har yanzu a makaranta aka ce nuna ai wata mata na nan an ta jirgi an bincike an duba an ga cewa wata mata na nan mai yata ita ta kama ta don haka malam kore ta makaranta na ce to ina kore ta da sunan mi mai ta yi ta? don yin kore ta dole sai ta tambar mi ta yi in ba tambar mu yan wata tambar mi ta yi aka ce kada mun kai to gaji ka faɗa mun ce mai yasa na ce kai kai kai kai wallahi malam mata ka da aka fara ana da wallahi tana da wani babban wa babban mutum ne a ƙasa ka wallahi an ka zarge ta da cewa mai yasa an ka rufe makaranta nan da ni da ɗan kwamiti da kowa wallahi kila an kama shari'a a Abuja kuma wallahi ba a gaba ila yan bai an ya ba dun mu duka wallahi wallahi gida yare na ce musu to ni shawara da zan ba yar uwa ku ne zuwa makaranta ki haɗu da mai yaƙi ta masu amma ita mai yadda a ƙare zan ci gaba da su wallahi malam matan na haka aka yi ta sai yi ta zuwa makaranta ana nan sai ga lokaci yayi ta ba zuwa da kanta Ka gani komai mai ta falake da nasin na makarantawa karantawa ji mu bai da daɗi dole ka bar mu ko to ba an huta ba wallahi mai ne ko masallaci wata rana kan a wani a cikin kuma da mutane su ce su bar a masallaci kowa da shi zuwa shi masallaci Allah ya kafa gani to shi ne yake cewa wa min sharrin nafasati daga sharrin annafasati abin da ake cewa annafasati su ne masayarta annafasati masayarta galibi an yi jibinta abin da mata masayarta saboda galibi ko mai ta aka cewa to mai ya mace ta yi namiji bala'i matsayarci mace ta yi namiji bala'i da shi ne yake cewa an ta bihi ina neman kariya da tsari ga Allah min sharri sawahim daga sharrin 'yan sihiri Allah iyan fusna fil masu tusa a cikin masu tohi a cikin kullum kullum ka san da yawa akwai wasu abubuwa da za a gani ana yi na latimai da wasu abubuwa sai ga ana towawa ana kulla kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kulla masa asiri ai haka nan nan an kai kulli goma sha haka aka yi su kulli goma sha duk kulli sai a karanta wani sau kulli a kulli wannan ya sai lahiya ta buwaya ya ciki ne yana nan kwance sai ga wasu mala'iku guda biyu sun zo guda ya tsaya daidai da kai guda ya tsaya daidai da kawo sai mala'ikin guda ya ce wai ni ke damun wannan mutumin sai mala'ika guda ya ce ai sihiri ya na sai mala'ika guda ya ce waye mai sihiri sai ce wani yaro bai hure daga hidima gidansa shi ya ɗibi gashin ya yi mai sihiri ya ce ya an ya mai sihiri ya ce ya ɗibi gashin kai na yana ya kai ma bokaye da matsafa suka yi mai wannan asiri suka yi tuwaji suka kwalli suka karanta suka kulle suka suka towa suka kwalli sai dai mala'ika guda ce ah, to ina an ka kai kulle kullan da an kai sai shi wannan mala'ika ya ce ina can cikin rijiya kaza karkashin dutsen rijiyar nan can an kai kulle kullan an ka dace ana cikin wannan kamar mafarki sai annabi ya farka yana halka sai ya ce musu to Allah ya ce in karanta قل أعوذ برب الفلك ده قل أعوذ برب الناس sai annabi sallallahu alaihi wasallam da motsawa sai ya fara karanta a'udhu bi rabbil falaq yace Allah ya ce in ci a'udhu bi rabbil falaq har zuwa karshe da kuma kula da rabbil nas annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda karanta kullukan ta da an kace su bari don sawa ya aje a dauko wannan asiri dama yana daga cikin abin da aka da abu asiri ne to aje a tona abin to amma kuma ba haka aka zo dai a tono ba a lokaci sai an shiri malamin sun wuce da aka kar ka da an ce ai wanda asiri an kai masa kowa na asiri an kai yana nan cikin gida an tole tsakiyar gida ka je ta ka ka tole ana sa matsala a in aka je sai an karanta ulwo da falaki da nasu wasu na ƙara da su irin su afa a cikin da sauransu sai a karanta ga wani koli yan an ka zo daidai wannan area inda aka tona abin sai a wata waɗannan ruwan ko kuma a yayyafa waɗannan ruwan ma'ana an kara dahe ko laya ka gani ga hanya ba za kai ka ɗauko ta kace ka buɗe ba sai ka karanta ulwa da farke da nasu ko ka karanta a kuzu da kalimatin layi ta mati bin sharri ma halak so uku a Allah sai ka buɗe wannan wannan laya sannan duk abin da a cikin da Allah bai cutar da kai waɗannan ababen ababen da ya kamata mu kula da su wa sharri hasidin a hasada ina neman tsarin sharrin mai hasada in ya kulla hasada wa a atasimu biyi, ina neman tsarin Allah da shi mai sharri hasidin daga sharrin mai hasada idza amila bima yadfa'uhu ya hasad in ya aikata abin da hasada za ta tura shi kasar shi ma mai hasada bala'i musiba ce cikin al'umma in Allah ya sa shi dan ya kawata mutum hasada yana yin ta wala an samu tsala wala an samu tsala to da ka dole a tayin tsaitsayin daka in ka dinga karanta waɗannan surori saboda ne kariya daga sharrin mai hana wani na nan damuwa sai suturar da haka sawa da ya gani ka kayato a ta'atar ga kayato shi ke nan sai da ne ya shi sai hasarar ta kama sai ya kama da matsala wani motar da haka hawa wani kuma wurin da haka aiki wani wurin kaza wani kowa da baiwar da Allah ya bai to wannan baiwar ce ake hasada Allah ya kare daga nan malam ce sai suratul nas wa fasira ko ya kuri ta mu karanta ta a suratul nas da kuma tafsirin ta suratul nas wa tafsiriha yace bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil ka ce ina neman tsarin Allah bi rabbin nasi ga ubangijin mutane shine bi rabbin nasi ina neman tsarin Allah bi rabbin nasi ga ubangijin mutane qul ya ayyuhar rasul kace ya kai wannan manzo mai daraja a aka suma bi rabbin nasi ina neman tsari ga ubangijin mutane wa astajiru bihi kuma ina neman kariya ga shi malikin nas malikin na mamallakin mutane kaji ba dai mutane sun kware da sharri ba to Allah ka mallaka su ka na jin tsoron duk wani mutum haɗaya da kulwa da falaka da na duk wanda haka jin tsoro duk wanda ka da ka duk wanda in ka tsinta ko ka gane ko kan kanka ida biyu ka ci gaban ka na kwatsuwa ka ji tsoro ne ka dinga karanta mai kulwa da falaka da na kawai karanta su wala ma da shi da kai zai razani da tsoro da kama shi sai ce kaga wanda mutum ba gaban zai ga ba wani abu sai ce kare annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wanda waɗanda surori ba su ishe shi kariya ba to babu ku abin da zai kare shi Allah kare malikin nan, mamallakin mutane bi tasarrufi fihim bima yasha ta inda bi tasarrufi fihim bima ya sha ta inda Allah ka tasarrufi cikin mutane da abin da ya so Allah na jujjuya abubuwan mutane da abin da ya so la maliki lahum gairu ba wani mai mulkin mutane in ba Allah ilahin na wato abin bautar mutane ai ma'abudu bi haƙƙin abin bautar su bisa ga cancanta la abudan lahum bi haƙƙin gairu mutane ba su da wani abin bauta bisa ga cancanta in ba Allah ba min sharril waswasil khanna daga sharril alwaswasil khanna mai sanya wasawasi cikin mutane ya koyi shedan ce mai sanya wasawasi cikin mutane ya koyi kana zuwa gidanka yanzu sai ce ai da ganin wanci ga alama ba kai sallah sai ba ke ajiya ta ce hmm? ke ko sallah ni wai ka san harkar mace an tambaye ki ke sallah me ya kamata ki ce na yi sallah amma ke sallah wace irin magana ta alhaji kaka yi a tambayar Shan wai kore wani ta zubo garan ka shi matsala da zaran mace ba ita ta ba cikin gida duk abin da yi cewa za ta wata tun san zubo ka wai alhaji wani wani sun kwa duk kwanakin gaba ina ganin wani kallo da hajjar da suke gida wai ko zuwa ka da haka to ni wallahi bari in faɗa maka ni zaɗa ba to kai ko damar shi ɗaya in gizo ka ya haɗa maka inda ya rata ba sa kai sana to rata ba in mai annabi sai a sa sana shi yake kira alwaswasi alkhada mai kada waswasi cikin mutane mai ɓoyewa shine shekaru to ka nemi tsarin Allah daga sharrinsa wato yulqi bi wasawasatihi wanda ke ja jiho wasawasi ne ila qulubin da zuwa ga zukatan mutane bayan kana shiga gida daga isko ba a shayi daga tsaya ka kai surutu da fada da bisa irin nama na maza da Allah ɗaukata shara ka shayi ko da gida haramun ne mutum ya share gida ne da kai da yanzu da hajiya ta leko ko kuma kusan a tsarin gida a raba duki aka duk wanda ka aiki ran to tsawata farfajiyar gidan gaba ɗaya hannun ko dai ta yi da kanta ko ta sa to da ta leko ta iskoka kana shara da a ce ka so ka kama kwada an ki a share an bar kwanna an ki kaza waye sauki alaji waye sauki da ya ma an an yi aiki da yi kuma za a gyara so da yawan maza masu iya haka ita mace duk matsayin da kake da ita bar kallon matsayin ko kai ne gwamna ba ya kan gwamna ba wala ko kai ne gwamna a gurin mata da shi can in ya sai wala ya ba ta kallo ne matsayin gwamna ko ka tana ce mai gwamna bai ba ta ka bambance shi da lokacin da bai gwamna so da ka ba ne sai ka ɗauka ta shara in ba ka sai da take ba sai ka ɗan kuma hajiya da ala ina ta shara na take mi za ka yi ka ce haɓa tambaya ne ina take faɗa min ɗaya zai a a bari kasuwar haɓa mu ɗamin nan me za ka dan wani ɗayan ɗan abin nan da ya fito da ɗan invitation to shi ka in ka gwada maka in tana nan kaza ka yi ɗauko shari zai sa shi ana shara shi an ma jarin gidan tana ka shara ko sai ta duk inna lillahi wa inna ilaihi yau wani wacce irin tarira ta sa kai yanzu ya an ka gane kana shara gidan sai a yi ka ce a yi wannan ba kuma ba ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam makarantar sa A yana kama mata yanar da hidima to ne ne idan na tsarci a ta aiki a ni zai kawo ne sai ga mika ta gobe ba su koma ya kwari a samu wannan matsala wallahi ya haka je kana da hutai ba ta ma lokacin ka don ita mace al'ada ta abinda ta kasu su ce kwaɗi za ka yi ta kwaɗi sai maka wancin mallan mashaya a to da ɗan daura da mace in dai za ku wani ka wani, ko kai wani ya shiga kai ka ko je ɗan yara ne ba yan ƙanana yan kucikucewa don waɗanda ɗan mata na ka ɗiba ruwa ɗan kago da yaran nan ka kalmar baka suna so sai da cikai kuwa ɗan da da kuni su rutu na hitina ba da jayayya to ka bari a kai Allah ya samu daɗi min sharri alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas na daga mutane da aljinnu min aljinnati wannan na daga mutane da aljir kenan cikin masu kada wasu wasi har da cikin mutane akwai akwai wanda kawai zai tare ka eh, da Allah mai gida da su ku ingane ka shin akwai wata mata da take wucewa nan a ƙasa tana sa hijabi wani kaza kaza da kace kace eh yaron kace gaskiya mai gida da jakunan abinda take ba daidai ba ne kaza kaza kaza kaza kaga ya zama ne mai kunna hikima abin da ya kaso wallahi malam wata rana muna islamiyya kawai sai wani babban mutum ya kira ni a garin ya ce ma malam kana ina nace ga ni islamiyya ya ce to da Allah duk abin da aka aje aikin nan ce karatu na ce malam ya hankali sai na zo ya ce don Allah tambayar da na so maka hajiya na nan cikin makaranta daga ƙarfe goma sha ɗai zuwa sha biyu tare da ita kun kai karatu na ce mai iya eh, tare da ita kun kai karatu yanzu nan ka biro ta makaranta na ce yanzu nan Allah ya ƙaddace ta mutunta mai zama gaba na ce yanzu nan na san sara ta shigo cikin ɗin da muke karatu kuma na san sara ta zauna kuma na batta yanzu haka suna nan tafi wala malam ban rage baki na ba da maganar ta sai ga ta da ita da tawalla waɗanda suka tarbe shi ya ce mana ka san me ya waru na ce a wallahi wani na yi kira da waya ya ce kai alajin ce ga iyalin karan wuri kaza daga makaranta ta sunna ce ta zo wuri kaza ga kanan ai ma da ne mai magana na ce kuma kai kanan kanka ya kamata ka tsoron Allah bai kamata a ce iyalinka har kana iya tuhumarta a ce wai tana wani wuri ba in har kana tumarta ka saki tsawawar ka je islamiyya da kanka ka sallama mata ka ce ta ka sauka ko bai kamata a ce kana tunanin iyalinka da albasa ba ka ji tsoron Allah ka daina wannan tunani wallahi malam yana zuwa yana guni da ba ai haka nan ba wallahi kilan matan nan na zuwa gidan da salama kaga wannan shi ne da mutane za ka sai ka yi takasantsan da mutane da da suke ma game da iyalinka kada su raba ka da iyalinka Allah ya sa mu dace kuma ina jin nan za mu tsaya abinda ma karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yare muna a nan za mu dakata insha Allah abu